وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ayoyi da yawa da suke nuna kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki suna da yawa a samai da ƙasai suna wucewa ta wajensu amma ba su lura da ɗaukar izina daga gare su sun kawar da kai ba sa waiwayensu.